كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أوام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma kuma muna cikin suratul isra muna kuma kan ayata wato saba'in daidai insha Allah kafin mu dora akwai tambaya guda biyu wani ya ce assalamu alaikum mala ina maka fatan alheri tambaya ta shine na samu matsala da matana wato matata ya kamata ka rubuta na samu matsala da matata sai su ce min in kai wato ɗan halak ne ba shege ba ne ta sake ni yana sake ta na ba ta takarda daga baya kafin ta gama idda sai na je na same ta na ce mata na mai da ita kuma ta ce ba ta yarda ba ya matsayin mu malam ta wani lokaci ni abin yana bani mamaki da namiji zai tsaya yana ta wannan kula ai ba ta zama namijin ba inda inda za a ma haka kuma ma ka tsaya kana a zanen na farko dai don mace ta ce in kai dan halal ne kawai shi kenan sai kai sake yanzu shi ne mai da kai dan halal din ko kuma dama kai dan halal din na irin shiriri ta mace ta zo ta tsaya da cewa maka in kai dan halal ne kenan in ba kai sake ba to kai ba dan halal ba ai shi shedan ne wannan tafiya za ka yi kawai ka rabu da ita kai dan halal sun kulle ne irin nasu na duk shirme ne irin da mata sannan kai ne mai hankali kai ne Allah ya danta mu igiyar aure kai kake da jagoranci a gidan kai kake da komai kuma amma mace ta zo ta ingila to in kai dan halal ne shi kenan ai zan nuna miki ni dan halal ne nuna cewa Allah ma baya son kace saboda ni dan halal ne kuma ba zan yi ba ai shine maganin ta kai maganin maganar ka nuna mata kai halattaccen ɗa ne mai bin annabi mai bin manzo Allah mai bin alkur'ani wanda Allah ya hana shi sake kuma ba zai sake ba saboda surutun ki na banza to ba sai ka nuna rashin halaccin ya nuna kai ba shugaba ba ne za ma ka iya cewa binan shi kenan sai ka bi da zaje in kai ɗan Allah ne da zai zai nan shiriri ta ne wallahi da Allah ku daina biye ma mata akan wannan su ma shaidan ne yake za su irin waɗannan maganar kuma in matar kirki ce ta yi irin wannan to ko baka sake tabbata tafi abinka a matsayin kai halattaccen ɗani kuma mai bin manzo Allah kuma dama ya ce da'atun nisa nadama in ka bi matar ka sai kai nadama in dai duk abin da tace za ka yi kai manzo Allah ya ce za ka yi nadama kuma yanzu nadama ne sai ka nuna mata kai din kai ne ba maganar saki ba za ka yi sakin ba saboda kai dan halal ne mai bin Allah mai bin manzo Allah ke kuma da kika zama ya shaidan yana ziga ki ai ita ce ba halal din ba wanda za ta je ta ce in eh, dan halal ne ai ita ce shaidaniyar ba yar halal din ba ce ai dan halal shine ya rike mata kuma shine bai saki kuma yanzu ya dawo yana tambayin mu ya batun auren su ai ba ni na daura maka auren ba <laughs> ba ni na daura ma ba kuma an riga an daura maka aure kuma ka yi sake kuma ka ce ka dawo maganar ba ta amince ba wannan kuma ba ta isa ba in dai ba ta gama idda ba kai ka dawo da masu ai ba a ci da ikon ko babanta bai isa yake ba ta dawo ba ta dawo wannan shine a addini namiji shi yake saki kuma shi yake cewa ya dawo in ya ce ya dawo Ya ce ba ta yarda ba to ba ta yarda ba akan me akan tana da saki a hannunta ko akan tana da jan ragamar aure ba ɗaya ba daga ciki Allah bai mallaka mata wannan ba to da kai da yake da aurenka kuma ka ce ka dawo na ka ka jira ka gama zama a gidansu za ta dawo ba wani ba ta yarda ba ko ubanta bai isa ya ce ba wannan auren bai dawo ba ta da bai isa ce auren bai dawo ba sai dai in ba sakin komai ba ne amma inda saki ɗaya ne da saki biyu saki ka dawo da matasa da ko babanta bai isa ce ba su dawo ba in yana da wani abu sai dai ya fara amma qur'ani cewa wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna mazajin su suka fi cancantar su dawo da ita kuma sun dawo da ita ba ta da magana ya tara kawai ki koma gidan mijinki ya fi miki alheri wannan shaidan ne yake miki barazana amma abin da nake jan hankalin mazaje shi ne da Allah ku daina zama kamar sokaye haka ka daina zama kamar wani sakare sai mace ce ta juya ka tana faɗin abin da ta ga dama sannan ka kuma sai ka rinka biye mata ka dinga dama kenan wallahi kai dan halal ne in ba haka ba ka sake ni ni dan halal ne saboda halacci na ma zan bi annabi ya ce kar in sake ki ba shi kenan ba kin ga auren yana nan daram na bi annabi ba zan sake ki ba kuma na bi Allah kin ga ma na fita auren yana nan sai in gaskiyar da za a yi amma ta loba ka kada ka bar wawa wawa haka a ah, ta loba shi ne ai kenan sai ya lobu <laughs> da Allah ka zama namiji malam na san ba zai ji daɗi ba amma dole a gaya maka kada na sakaci kana biye abin matar ka tana nan wata cewa wai ba ta yadda ba wannan ba yadda ta ake nema ba yadda Allah ake nema da yadda manzan manzansa kuma ya ce alkur'ani ma ya faɗa duk wanda ya saki ya ce ya dawo to matar ta dawo hanyoyin saki ma hanyoyin dawowa ma shi ko ka fice ka dawo akwai dawa da magana akwai dawa da aiki ta ce ka dawa da matar ka shikenan ta in kuma kace ma baka ka yi shiru kawai da kai ka sadu da ita to saduwar ma dawa ne bayan da za ta to amma dai ka yi kokari daga cewa ka bi Allah kuma ka sassauta mata don a cikin wannan za ka fahimta cewa yana da wani abu na tsanani inda mai insani ne mai kyautatawa da ita ma murna za ta yi an dawa da ita amma kila yana gara mata ka ji tsoron Allah na akwai mazajen da suke sake mace sai ta yi kusan kare iddar ta hizo suke sun dawo da ita saboda su azabtar da ita yan irin wannan kai za ka sha wahala Allah ba zai bi bayan ka ba domin bai baka ita a matsayin ka azabtar da ita ba duka yana faruwa shi yasa ji tana cewa ba ta yadda ba wataƙila azzalimi ne akan yana da azabtarwa ko baya ciyar da ita ko kuma dai akwai wani abu wanda take jin tsoro shi za ta ja daga to ka gyara halin ka ji ko na san ya ji ka gyara gyara halin ka ka to mutumin kirki wanda ta ko tafiya kai za ta rinka cewa Allah Allah take ka dawo saboda kirkin ka Ka to khairukum khairukum bi ahli haka manzo Allah ya ce mafificin wajen alheri shine wanda ya fito ta matar shi wa ana khairukum li ahli manzo Allah ce na fi ku alheri watakila mugu ne dama mai yana azabtar da ita da sake ka gyara hali wani sai assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya malin tambaya na wato ita ce malam wai akwai wasu mazan da Allah ya wato to da Allah ya halicce su idan matansu suna haila fada ke shiga tsakaninsu wannan to ana rubutun baya da kyau amma dai ko kwale ya yabe ne abin da yake so ya fada ko abin da take son ta fada wannan surkulle ne ya akwai wasu mazaje da Allah ya halitta su idan matan suna haila sun su rinka fushi ha wannan mai haka namiji da haila ki yau aka kawai kare zo kusa da ke don kina haila amma kina haila yana fushi wannan camfi ne ko wani surkulle ne ake son a tambaye mu a kansa sannan ta ci gaba da cewa malam ni ne wato muna tare da mijina tsawon shekara bakwai har muna da yara biyu amma duk lokacin da zan yi al'ada wato faɗa. Eh, fada ya shiga fada ta shiga tsakaninmu tsakanina da shi har sai ran da na yi tsarki har ce min yake idan na mai magana a bakin aure na kuma ko abinci baya bana balle in dafa ya ci amma kuma idan na idan na biki ne baya wannan fushin har yanzu suna son ta tabbatar da yana lada yana fushi wannan canfi ne na ba wani nasi da ya nuna cewa don ka tana al'ada za ka yi fushi sai dai watakila ba sani ba allahu alam wannan ke da shi ne ya kamata ku zauna ku sauki juna kila kina yin al'ada mai tsawo shi kuma mabukacin mace ne na haka tun da kina al'ada Allah ya hana saduwa zai yi ta kushi ai watakila kuma wannan shine magana ake ta mana wani zagaye-zagaye idan kina haila kwana bakwai watakila tana tana daukan tsawon lokaci to shi kuma bai da haƙuri akan wato rashin saduwar tunda wasu kaga Allah ya yi su da ƙarfin sha'awa da yawa kaga ita ce wai idan idan ta gama al'adar wai suna shiryawa to to me kenan akwai wani abu wanda ta ki ta gaya mana shi addinin ana tambayar sa fili ake fitowa ba a munafurci domin ya gane gaskiya ya bada amsa amma idan kina wani malkodiyo a ciki wannan ke da shi ne can amma mu ba mu san cewa mace in tana haila wani namiji yana fushi ba hasali ma cikin alamomin haila Shi ne ita matar ne ya kamata ta rinka fushi ba mijin ba saboda idan jinin zai zo yana ta akwai wanda yake akwai alamomi wadda mace take ko ko a karatun can da muka yi na faɗi wasu alamomi da suke sa mace idan za ta yi al'ada sai ta rinka samun fushi ta rinka samun rikicewa na al'ada da dai sauransu amma cewa wai namiji yana fushi a ai jinin ba a jikin sai yake fita ba akwai da wata matsala wadda ba mu gane ba saboda haka wannan tambayar ba a fito mana da ta fili ba don haka ba ku da amsa a kanta na sai ka karanta mana ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم نعم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا tabaraka wa ta'ala ya fito da ɗan adam a nan cewa hakika ya girmama ɗan adam kamar yadda muka yi bayani a karatuttuka biyu da suka wuce ko uku zance ubangiji ya karrama dan adam ya ɗauke shi akan abin hawa ma'ana ya masa dabbobi na hawa a wannan zamanin kuma ya masa motoci da jiragen sama da irin su mashin da suke keke duka ya ɗauke dan adam akan tudu kuma ya ɗauke shi cikin kwai shine ruwa da kwarike ubangiji ya ce na azurta shi da tsarkakan abubuwa na kuma fifita shi akan wato mafi yawan abin da na halitta fifita babu shakka mun yi maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan aya ta karamcin da Allah ya ma dan adam da abubuwa na ni'imomi da Allah ya ma ɗan adam ɗin har ma muka zo inda ake maganar wajibin dan adam bayan Allah ya fita masa mun wuce wadda har mun iso inda wato alƙur'ani yake nuna ma ɗan adam ya zama yana da kishin ƙasar shi tsukin da yake rayuwa saboda Allah ya yi ƙasa kuma ya sa doka ah, kowa ya kalli ƙasar nan da yake rayuwa a kanta ya san Allah ya yi matsan adam tanis ƙasar ya shimfiɗa ta wasu gurare ya sa mata duwatsu ya sa mata duwatsu ne an tamida domin ta shimfiɗu dokar ba rawa kamar duwatsun turaku ne don kai ka ji daɗin jini a kanta haka Allah ya yi ya zuba mata albarka a cikin kwana hudu shi ne ya fitar da wa baraka fiha wa ha? Ya yi albarka a cikin ƙasar ta hanyar fita mata tsirrai wa ƙaddara ta ha kuma ya ƙaddara duk abin da mutane za su ci wanda za su rayu su ji daɗi duka Allah ya musu wannan ba dan adam ne ya sa Allah ba Allah ne ya yi da kansa ba wanda ya sa shi don ya girmama ɗan adam ya zuba mata su man fetur su zinariya su dami su albarkatun ƙasa iri daban-daban wadda wasu mun gane amfaninsu wasu kuma nan gaba ilimi zai zo ya bayyana amfaninsu amma akwai abubuwan da Allah ya har yanzu ba mu gano amfaninsu kuma nan gaba amfanin su zai bayyana don kullum ilimi ne yake fita Allah ya yi ma wannan ƙasa albarka to sai ce ma ɗan adam wajibi ne ka gyara wannan ƙasar kuma ka ƙaunace ta saboda ga abin da na yi domin ka ci gaba da cin amfaninta to lallai jiya mun yi magana a kan kishin ƙasa da wasu ɓangarorinta da masu waɗanda suke aiki a cikinta kamar yadda muka ambata a jiya mun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake son kasarsa da yankin da irin yadda yake mata addu'o'i akwai buƙatar cewa duk ɗan ƙasa na gari ya saka ƙasarsa cikin addu'a da mata fatan alheri saboda ai an hankalce da ma a dokance da abin da ake gani a fili a zahiri ba ka da tsokin da za ka je ka rayu in ba cikin wannan ƙasar ba domin a nan ne Allah ya ajiye ka kuma yi ma wannan kasar addu'a da biyawa hanyoyin raya ta ibada ce ibada ce wanda Allah ya wajabta wa mutane su yi da mun gaji wannan daga annabi Ibrahim mun gaje su daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun gaje su daga irin su annabi Musa da sauran annabawa waɗanda kowa za ta ga cewa sun yi aiki tukuru don raya kasar da kuma roƙa mata Allah ayoyi da yawa sun yi magana kan annabi Ibrahim kasar da ya rayu ya yi mata addu'o'i to muna cikin karanta waɗannan hadisai sai lokaci ya rika mu jiya. da haka za mu karanta hadisai da za su kai kusan guda shida dukkansu suna bayani akan yadda manzo Allah yake kishin ƙasa sannan daga ƙarshe za mu faɗi abubuwan da suka fi lalata ƙasa wanda kuma duk waɗannan abubuwan da za mu ambata na lalata ƙasa 'yan Najeriya suna da shi suna da shi duk abubuwan da suke lalata ƙasa 'yan Najeriya suna da wannan abu saboda dole ƙasa ta lalace wannan ita gaskiyar magana shi annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da yake faɗi imam bukhari ya fitar da wannan hadisi lambar hadisi mai lamba ta 99 a cikin littafin sana sahihul bukhari manzo Allah yana cewa Allahumma habbib ilaina al-madina ka hubbina makka aw annabi ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka sa mana kan garin Madina bayan ya yi hijira ba nan ne mahaifarsa ba mahaifarsa tana maka amma da ya shiga Madina ya taka ƙasa ya sauka daga kan rakuninsa ya shigo garin a matsayin baƙon garin wanda ya hijira ya bar mahaifarsa kafin ya bar garin makka da zai mata ban kwana sai da ya fito bayan gari ya juya ya kalli garin makka ya ce innaki lafairun bila ya ce ke makka ke ce gari mafi alheri duk duniya sai ya yi addu'a ya ce a mu kura da sidqin وأدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يسيا الله كفتدني daga mafita ta gaskiya kaga ya gaskata garin garin mai gaskiya ne kuma karka manta ko koransa aka koransa aka ya fita daga garin amma yana yi garin gari ne mai albarka Allah zan fita daga garin ka fitar da ni ta mafita mai albarka wa adkhilni mudkhala sidqin ka shigar da ni mashiga ta gaskiya alli ka sanya mun min ladunka daga gare ka sultana wata tawa nasira wanda zaka taimake ni da ita ya Allah ya fita daga makka ya mata addu'a ya shiga madina ya yi wa madina addu'a haka ake son dan ƙasa kullum ya yi ƙasar ta fatan alheri ya kuma yi mata addu'a ta zama gawurtacciyar ƙasa ta zamanto ƙasa mai arziki ƙasa mai zaman lafiya ƙasa mai ni'ima ƙasa wacce kowa ya shigo bai san barin ba amma yanzu ba haka muke ba bunda muke da shi shine a tsine ma kasar a faɗi maganganu nuna na ya shi kuma Allah ya zuba albarkatun ƙasa iri daban-daban wanda mun kasa moransu saboda bakunanmu da irin halayyar Allah annabi yake cewa Allahumma habib ilayna al-madina Allah ka sa son madina a cikin zuciyata inji annabi ka hubbina makka kamar yadda nake son makka aw ashad ko ma san madina ya fi yadda nake son wato garin makka ko ma san madina ya fi yadda nake son wato makka ko kun gane mai yasa garin da ba mahaifarsa ba amma yana son yanzu son garin ya zama fiye da yadda ya bar mahaifarsa saboda mahaifarsa yanzu ba nan ne gurin zamansa ba yanzu ya dawo nan nan ne gurin zama da zai ci gaba da rayuwa wanda kuma har rayuwarsa ta kare to yana neman Allah ya sanya masa son garin saboda yanzu ya zama garin sa kuma ya zama gurin sa yanzu ko ku ba ka yi masa addu'a ko ku wallahi ku ma ba ka masa addu'a ka ce Allah ya sa ku zauna lafiya a ku ba ka yi ka ce Allah ya saukar da abinci a ku ba ka yi ka ce Allah ya sa ma albarka a ku ba ka yi balle kai ma garin balle kai ma jihar ku balle kuma ka yi ma ƙasar ku gaba da ba ka yi kullum bakar magana kake faɗi kuma baƙar maganganun da kake faɗi in Allah ya saukar da bala'i a unguwarku ku kai zai fara cinyewa in Allah ya saukar da bala'i ba na'am ba ku dana ce mun na'am ba na buƙatar. Allah ban buƙatar wani na'am kawai ka tsaya kai gyara tsaya kai aiki shine maganar da ya kamata ina biya maka abin da zai amfane ka ne saboda waɗannan abubuwan su suka sa gidaje suka lalace kuma shi yasa kake ganin hatta abinci yana gagaran wasu mutane a unguwar saboda kowa bakar magana yake da mummunar addu'a sai za a ci albarka sai za a samu jin daɗi kana tsire mai anguwar kana tsire mai tsokin da kake rayuwa ba ka masa fatan alheri ashe kamata ya yi ka jawo ma kanka aminci ka jawo ma 'yan uwanka aminci ka jawo makwabtanka aminci ka nemi albarka jama'a ko arziki ne kada ka yi fatan kai kaɗai allah ya maka arziki ka daina wannan fatan ka yi fata allah ya yi ma kowa arziki shi za ka ga muna ta addu'a a nan cewa duk waɗanda suka rasa allah ya ba su saboda in sai ka ɗinke da shi to masu roƙon ka sai sun gajiyar da kai haka ne ko ba haka ba waɗanda zo su tsaya maka suna da bukata amma in kai addu'a kowa ya samu arziki ba shi kenan ba sai ka shiga ka tuna ka shi ba ya shiga ya tuna ka to amma in wai za ka tsaya wai yanzu arziki a unguwar ku wai kai kaɗai ka zama mai arziki a unguwar wannan ba fata ce ta gari ba ka yi fata kowa ya amfana shine za ka huta sai ka tuna ka lafiya shi ma ya tuna ka lafiya amma in mugunta kake da ita ba inda za ka ji da ka daina wani cin kaho kana wani kukumbura dan kana da wata yar mota ko kana da kan wani gida fata ya kamata kai kowa Allah ya bashi wannan arziki shikenan hadisi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a yana cewa Allahumma barik lana fi tamrina wa barik lana fi مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه manzo Allah ya ce ya Allah kai wa dibinon mu albarka saboda idan ka tafi Madina bishiyoyin dibino ne suka kewaye garin ko ina ka zagaya dibino ne manzo Allah yana da gona ni na ji har gona yana da gona ta dibino yanzu gurin ba ya dawo wani abu ne wanda daga kaje dibinai ne kawai an auna su kilo-kilo in za ka siya sun gyara gurin saboda tattalin arziki ya ci gaba tun zamanin manzo Allah har da gonar tana nan yace kai ma dibinan mu albarka kamar sai yanzu ne kai tunda anan masara suka fi noma, damuna ta sauka ka daga hannu ka ce ya Allah kai wa masarar mu albarka ka taɓa yin wannan ko da ko ba ka noma gonar mutane ta yi albarka ka taɓa yi don kishin ƙasa ba ka yi wanda kuma in gonar cin kyawu kai ma sai ka amfana ko da ba kai kai noman ba amma ba ka yi ka dubi kasuwa irin ta gwamban nan misali ko ta wani gari ya kamata ka kalle ta ka yi addu'a ka ce Allah ya yi maka kasuwar nan albarka saboda arziki idan ya wadata to ba na mai shi kaɗai ba ne na kowa da kowa shi sa annabi ya ce Allahumma barik lana fi tamrina Allah ka yi mu albarka ya ce wa barik lana fi madinatina kai mana albarka a cikin garinmu gaban banda amfanin gona da ya addu'a musu albarka saboda kishin kasar garin kuma ya zo yake ce masa ya Allah kai ma garinmu nan albarka sannan sai zaki cewa wa barik lana fi sa'ina kai albarka ya Allah a gare mu a cikin kwanukan mu na awu masu aunar da abin amfanin gona masu gwada kwano ko ni, annabi ya ce ka yi ma kwanon awonmu albarka ka yi ma sikelinmu albarka jama'a ku duba yadda yake kaunar ƙasar da yadda yake son abin ya zama mai albarka amma muka dubi yadda muke a yanzu sai dai tsinuwa sai fatan shar ba mu da alheri a bakunanmu a kawunanmu ma saboda ba mu sani ba manzo Allah ce wa barik lana fi muddina mudun mu da muke gwada amfanin gona mu yi au, mu sayar ko mu auna Allah kwanukan au mu dukkan musu albarka ka duba har kwanon au ba ya shiga cikin addu'ar manzo Allah kwanon au yana cikin buhu a daure amma annabi yana masa addu'a saboda kishin duk abin da za a auna kai da za ka auna yayi maka albarka in ka shiga gida ya amfani yayi yawa ka samu amfanuwa da shi har tsamin annabi yake masa addu'a wannan irin kishin kasa ne amma mu yanzu ina babu sannan annabi ya sake da cewa Allahumma inna ibrahima abdu Ya ya Allah lalle annabi ibrahim bawanka ne wa khaliluka kuma bada'inka ne wa nabiyuka kuma annabinka ne wa inni abduka ya ce ni ma bawanka ne Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nabiyuka kuma ni ma ka ne wa innahu shi ibrahim alaihi salam da ali makka ya yi ma makka addu'a a inda yake cewa warzuku ahlahu annabi ibrahim ya tsaya ya Allah rabbi da alhazal baladan aminan Allah ka sanya wannan garin amintacce yanzu cikinmu nan tsakani da Allah waye yake zama ya ɓata lokaci ya sai Allah ka yi makon bai aminci sai suru sai hauma hauma ka zauna ka ce Allah ya yi mabamban nan addu'a ko Allah ya yi ma jihar nan albarka ko Allah ya amintar da ita waye yake wannan ba ga mutane da yawa babu wani shi annabi ibrahim ya ce rabbi da al'ada baladan amina sai ce a ahlahu ba kawai ya azurta annabi ibrahim ba tukuna ba bai kuma addu'a ba kawai Allah ta azurta ni ni annabi ibrahim ba haka annabi ibrahim ya faɗa cewa kai azurta mutanen garin shi bai ma sa kansa ba a cikin tunda yana cikin garin in garin ne arziki ai kowa ya samu yace warzuqu ahlahu ka adurta mutanen gari to kuma sai Allah ya amsa shi yasa zai baka mamaki idan ka kama hanya daga jidda ko in ka ce madina za ka ko in kace za ka yi ta abin nan badar su hunain su ina ne duk sai ka ganin guguwa tana tashi da sahara babu wata bishiya ta tuka ko wata damina ta zaka ga bishiyoyi ko shar ba ka ganin wannan amma abin mamaki a yanzu in ka shiga makka sai ka je ka samu ana gasa danyar masara danyar masara sai ka je ka samu ganyayyakin alayyahu da suwa ne duk abin da ka sani har ma abin da baka san shi ba sai da ana ta shigowa da shi saboda addu'ar da suke addu'ar da annabi ibrahim ne in kana son ka ci lafiyayyen abinci za ka same shi saboda addu'a a garin kuma kuna jin ko limamansu a hudu ba sai sun yi maganin addu'a kullum har yanzu kai ba ka yi wannan makasarka garinka ma ba ka yi ba addu'a ƙauyen kai ko gidanku ba ka yi masa addu'a akwai 'ya'yan da ko gidansu ba sa yi ma addu'a akan Allah ya yi gidan arziki sai dai su fita su dawo kawai ko ba haka ba ne gidan kuma ba ka masa addu'a ina ina za su yi albarka gidan da ka fito ba ka masa addu'a sai dai ka fita ka dawo kana guna guna balle kai ma babanka addu'a ba abin da kake nan ta baka kawai kana da zuciya sai ta zaka min banza a bar ku yi ne wai za ka gyara maka zama tun yau aka gyara maka zama an ka tafi aka barka kana nan a zaune an tafi an barka annabi ibrahim alaihi salam ya ci gaba da wannan sai annabi ya ce wa innahu da'a shi annabi ibrahim ya roƙe ka ya allah ya yi addu'a ga garin makka wa ana addu'uka lil madina ni kuma ina yin addu'a wa garin madina in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. ina roƙonka ya allah bi misli ma da'a bi makka da irin kwatankwacin abin da annabi ibrahim ya addu'a aka ba wa makka to ni ma ina roƙonka ya Allah da kwatankwacin wannan abin da ka ba wa garin makka ka ba wa madina ya fa shigo garin ne yake wannan addu'a yace wa mislahu ma kama hada kaninka irin abin da ka ba mu annabi ibrahim to kaninka mana shi a garin madina yanzu mahaifarsa ma tukunna ya nemi Allah ya wuce ninkin da ya yi macen ya ninka wa madina saboda anan yake zaune wannan kishin ƙasa ne ko ba kishi ba kishin ƙasa ne yana yi ƙasar addu'a hadisin anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yana cewa Allahumma ja'al bil madinati bi'fai ma ja'alta bi makkah min al baraka Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi annabi yace Allah ka sanya wa garin Madina ninkin biyu na irin abin da ka sa wa makka na albarka idan za ka ba wa madina albarka to ka ninka mata sau biyu irin yadda ka ba ma makka ka ninka wannan abin sau biyu a yi wa garin madina saboda kishin fa'amun sallallahu alaihi wasallam imamun zabi ya kawo wata magana yana cewa كان يحب عائشة من ذا الله كان وكان يحب أباها ويحب أسامة ويحب سبقيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أهد ويحب وطنه إمام الذهبي أزود أن المغرب يأتي النبي يا أو نر عائشة ينا كن عائشة ما تشي a fili yake nuna mata kauna yake yana son ba kai ne ba gidaje ba wata kila kai baka taba cewa matar kama ina son ki ba sai lokacin nema zai ka ce ina son ki nema da ka riga ka aure ta ko ba za ka zo ka ce ah, ina son ki ba shi ke wai soyayyar yanzu ta kare yanzu kawai zaman wahala za a yi ta yi ina baka more ba kana da kauyanci akan aure ai ka yi ado ka zauna a tsakiyar gida in ka tambaye ka ya kace danke sai ka burge ta kawai amma ka tsaya ka zo kawai ka tsaya da wata jamfa kuma za ka tafi gona kuma ka sannan in da ka fita za ka je kasuwa sai ka yi ado matar ka bata more ba ko akwai matan da haka suke rayuwa su ba su san soyayya ba haka suke rayuwa mijinta bai taɓa cewa ina son ta bayan ya aure ta bai taɓa faɗi sai dai ta zaman gada-gada eh lokacin da ake yaudara shi ne za a zo ana nema da gyara hoto da wani wane ne da tura sakonnin ƙarya ina son ki na ganki da la'asar sakaliya a cikin ganye lib-lib mai fada kana yuhibbu aisha ya kasance yana son aisha shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu abaha yana son kuma babanta kaji yace yana son ta yana son babanta wa yuhibbu usama akwai wani bawan Allah sahabi ana ce masa usama manzo Allah yana kaunar sa da yawa yana son sa wa yuhibbu sibqai yana son jikokinsa shine Hassan da Hussein manzo Allah yana son su matuƙa wa yuhibbu al-halwa wal asal annabi yana son alawa abu mai zaki yana son zuma kuma annabi yana son duk wani abu mai zaki haka yana son zaki ko ka ce alewa annabi yana son alewa yana son zuma wa yuhibbu jabal uhud yana son dutsen uhud sannan imamu zahabi ya ce wa yi yuhibbu wa qanahu yana son ƙasarsa. annabi yana son ƙasarsa. ma'allin shahid din mu ne. annabi yana son ƙasarsa. wannan shi ne ma'allin shahid na nuna wa cewa mutane lalle ashe san son ƙasarsu wani gado ne daga manzon Allah annabi yana son ƙasar shi ba adawa ake da ƙasar ba ka nuna ƙauna akan kasar dan kishin ta ne kai saboda ka kada mutunci dan a rayu a bisa bauta ma Allah da ibada na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace as-safaru qit'atun min al-azab yamna'u ahadukum ta'ama wa sharaba wa nawma fa idha qadha nahbahu falyu'ajjil ila ahlihi rawahu malik wa ahmad wa ghayr ma malik ya fitar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi yake cewa manzo Allah yana cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba saboda duk mutumin da aka fitar da shi daga kasarsa ya tafiya ya zama bako to ya gamu da yankin azaba sai annabi ya bada dalili yace yabna'u ahadukum ta'ama tafiya tana hana kayan ku abincin da ya saba ci a gidansa zai je ya samu wani abincin da bai saba ba sannan wa sharaba tana hana shi abin shansa da ya saba sannan wayan na'u nauma tafiya tana hana ka samun bacci wadatacce siyayyen bacci ba kamar yadda kake a garinku ba sai maza Allah ce fa idza qada nahba idan mutum ya gama biyan bukatar sa yayi tafiya fal yu'ajjil ila ahlihi ya gaggauta dawowa kasu duk wanda ya tafiya ya gama abin da yake to ya gaggauta dawowa kasu saboda waɗanda naka ƙasar ka ita ce matattarar ka nan mai gurin hutawar ka ya kamata kai mata tare da idan ta zama nagartacciyar ƙasa wannan shi ne abin da ya kamata وقال صلى الله عليه وسلم آه وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وحركها imam al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi yace banza Allah ya kasance idza qadima idan ya dawo min safar daga tafiya ya dawo gida kenan wa abu absara nadina madina sai hango ginin madina ya hango ginin garin su ya zo kusa da gari kenan Hau da ana qatahu sai ya ƙara ingiza ratsuma sai ya ya razane ta ta ƙara sauri saboda murnar ya shigo gari haka yake murnar ya dawo gari wa harraka yi motsar da ita ya ingiza ta ta shigo gari saboda mai saboda farin cikin ya dawo gida imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi waɗannan duka suna nuna yadda annabi yake son ƙasa yake son garin na bakwai wa qala sallallahu alaihi wa sallama idza qamat as-sa'a wa fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha wa fi hadha imaratu lil ard yace manzo Allah yana magana yace idan alkiyama ta tsaya ga kanan yanzu kana kallowa alkiyama kana zuwa sai ce wa fi yadi ahadikum amma a cikin hannun ɗayanku akwai fasila wato akwai itace an gane wanda zai gasa dangalin su ya zamanto mai kyau annabi ya ce kwalliyar rizka ya dasa ta ga fa alkiyama tana zuwa fa ga alkiyama fa tana zuwa amma saboda kishin ƙasa annabi ya ce in hannunka akwai itacen da za ka dasa ya inuwa to yanzu ka dasa an gane saboda tsabar kishin kasa to yanzu ai sare itatuwan ma muke ba ma dasawa ko ba haka bada wannan karar annabi ya fito maka da dasa itace wani abu ne mai alheri saboda manzo Allah cewa idan alkiyama za ta tsaya yanzu a hannunku akwai abin dasawa na bishiya to ya dasa falyaghrifha annabi ya ce ka dasa ta wa fi hada malamai suka ce a cikin wannan imaratul arzi akwai rayar da ƙasa ko babu a cikin wannan akwai rayar da ƙasa in ji annabi wato in ji malamai kanan nasu idza ra'aw at-tamrata al-ula atat bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam قال بارك الله فينا وفي تمرنا وبارك في مدينتنا idan amfanin gona ya nuna kasan amfanin gona in an noma shi ya nuna kamar misali yanzu a ce ka noma gero ya zari kai ya nuna kuma ka karyo tumu na farko kenan to idan wannan abin ya faru na amfanin gona abin da ya fara nuna sahabbai suka ciro ne a tabbihi ilan nabi sai su zo da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa kamar masarar ka yanzu ta nuna da kaje sai ka karyo to wannan abin da ka karyo sahabbai ba sa yin gaba da shi sai sun zo sun samu annabi daga amfanin gona ga shi ya duma ga shi mun karyo sai su zo da shi wajen annabi sai annabi ya ce barakallahu fina Allah ka yi mu amfanin mu albarka wa fi tamrina a cikin jibinan mu da amfanin mu kai musu albarka wa barik fi madinatina kai mu garin mu kuma albarka duk wannan yana nuna maka bi, kishi na kasar kuma yana nuna maka al'umma lalle ne ta kwakwafa daga annabi hatta amfanin gona in ya nuna sai an masa addu'a saboda mutane su amfana da albarkarsa na tara wa fil ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah ولولا إني أخرجت مني ما خرجت رواب الترميش ذالا نتوى والله إنا رنزي دع الله كفر سيك قيامة حتى إنك يتللي كي قفتا لخير أرض الله كي تشك في كوش قفاء دنيا الهين وأحب الأرض إلى الله كما كي تشك da ta fi soyuwa a wajen a wajena kuma ita ce ta fi soyuwa a gurin Allah walaula anni ce ba dan ni fitar da ni akai daga garin ba ya ce wallahi ma farashtu ba zan fita ba saboda son kasarsa ya zo a cikin alkur'ani Allah yana cewa walau an anna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw khurju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum dubi suratul nisa'i aya ta 66 Allah yake cewa da za mu wajabta a kanku ku kashe kanku da kanku ko ku fitar da kanku daga gidajenku saboda abinda annabi abinda Allah ya sani na kishin ƙasa da zai ce kowa ya fita daga garin Allah ya ce ma fa alu ba za ku aikata wannan ba sai ɗan kaɗan ne daga cikin ku su saboda kwaɗayin ƙasarsu to ku dubi dai waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi yadda wato Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana manzansa da kuma yadda manzan yake da kishin ƙasa idan mun ɗauki darussa a cikin waɗannan abubuwa za mu ga lalle addini ya zo da bakin kishin ƙasa ko bai zo da shi ba ya zo da kishin ƙasa amma ba mu da kishin ƙasa to sai malamai suka ce daga cikin abin da yake bata ƙasa wanda ɗazu na biya zai cewa duk muna da shi ko kafirci yana daga cikin abin da ke bata ƙasa kuma akwai shi aiko kisan kai yana bata ƙasa ana yin sako aha masu ƙafi idan suka yi wa ƙasa suna lalata ƙasa masu sihiri bokaye da sauransu yana daga cikin ɓata ƙasa zina tana daga abin da take ɓata ƙasa ta cire albarka liwaɗi yana daga cikin abin da yake ɓata ƙasa asiha shine maɗigo tsakanin mata da mace yana daga cikin abin da yake ɓata ƙasa tafsiful kai. tauye kwanan au yana daga cikin abin da ke bata ƙasa akulun riba cin riba yana daga cikin abin da yake bata ƙasa rashuwa cin hanci da rashuwa yana daga cikin abin da ke lalata ƙasa alkiyana ha'inci a baka amanar ofis ko a baka amanar kantin wani ko dukiyar wani ka ci amana yana daga cikin abin da ke bata ƙasa algadar yaudara ka rinka yaudarar mutane kana cutar su damfara yana daga cikin abin da yake bata ƙasa adamun ri'ayatul amana rashin kiyaye amana a tsakanin maza da mata da ƴaƴa da malamai da manya da masu kuɗi da masu mulki ba a tsare amana yana lalata ƙasa alghiba wa namima cin naman mutane da yin annamimanci yana daga cikin abin da yake bata ƙasa kai daga ƙarshe ma malamai suka ce waɗannan abubuwa dukkan suna jawo talauci ne da kuncin rayuwa a ƙasa ba za a samu albarka ba sannan suka ce kuma yana jawo zogi da cututtuka da al'asƙam da kuma annoba an gane da yawan samun fari da rashin albarkar amfanin gona da cire albarkar ƙasa da 'ya'yan itace ba za su ɗin ba da kuma samar da dukkan wani abu na amfani wani abin za su janye shi sannan ƙasar za ta samu na ƙasu a kan arzikinta waɗanda abubuwan babu su a ƙasar nan babu su akwai su suna daga cikin abin da wato suke jawo ma ƙasa wato matsala waɗannan abubuwan duk da muka kirga su suna cikin abin da suke lalatar da ƙasa kaga babu amana ko ga cin hanci ga rashawa ga zinacin zafi ga kisan kai ga zubar da jini ga rudu ga maɗigo mata suna yi ga kashe kashen rai ga ha'inci kowa yana da nasu irin ha'inci ga gaya yadda ƙasa za a yi kyau shi yasa ubangiji ya ce wala tufsidu fil ard kar ku bata mun kasa bayan na gyara kar ku bata mun ita kasa bayan ku na gyara wannan kasa ne wajibul mas'uliyya wato wajibin kowane ɗaya daga cikin mu ba mun faɗi san ƙasa yadda annabi yake to me wajibi mu akan mu yanzu akan ƙasa na abu wajibi na farko da ya kamata mu nisanta idan muna son mu samu zaman lafiya kuma albarka ta dawo mana Allah kuma ya farin ciki da mu kuma kasar ta koma hayyacinta malamai suka ce al-bu'du an ifsad al-ard kowa ya nisanci abin da zai bata kasar sune waɗancan abubuwa wajen goma sha biyu da na faɗe su a gurgurde kowa ya nisanta ka zama mai gaskiya ɗan ƙasa ka zama mai amana ka zama aikin da aka baka za ka tsare shi ai jiya na yi magana na ce za ka ga an shigo ma ƙasar nan da ƙwaya ina waɗanda aka sa a kan boda kada su bar ƙwaya ta shigo ƙasar ina suke sun ci amanar mutane da suka bari ƙasa za ka shigo da ƙasa ake haukata 'ya'yan mutane ko sun ci amana mana saboda babu tsari amana mun yi magana cewa ta za ta zama to kai iyakocin da a rufe suke ba dama a shigo da makaman da za su kashe mutane idan ƙasa akwai fitina a musulunci haramun ne a sai da makami da ka dubi alfi'ul miyasa haramun ne a rinka buɗe kasuwar makamai a lokacin da ake fitina ana rikici a cikin ƙasa saboda kowa zai iya saya ya kashe ɗan uwansa sai a tsare a hana musulunci ya hana sayar da makamai a wannan lokaci ina waɗanda suke an saka musu wannan amana ina suke ina waɗanda aka danka baitul mali ko ta jiha ko ta ƙasa a tsare dukiyar mutane kada a sarrafa ta sayar da ya kamata ina suke ina jami'an tsaro masu ɗamara ina amanar da aka ba su na dukkan abin da zai zama an taɓa jinin ɗan ƙasa ba su yadda ba sai sun tsare ina amanar take ina amanar waɗanda aka ba ba custom kada su bari a shigo da mummunan abu ina jabi'an da suke maganar shige da fice immigration ta yaya aka bari ake shigo da waɗannan abubuwa ina kishin ƙasa ina manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suke manya ne wasu farmset ne wasu wane ne ina suke da amanar dukiyar ƙasa ina suke nan Allah ya ce a nisanci aikin fasadi kamar yadda alkur'ani ya ce wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kada ku bata mun kasa ta bayan na gyara ta insha Allah na shimfiɗa ta na sa mata duk amfanin da ya kamata ku ci ku kawo min zunubi a ciki da aikin sabo kada ku mun wannan Allah ya hana ina wannan amana kake ina suke البعد عن المعاصي التي تسبب فساد الأرض كن يسنسي أيك الظلم وأن نسكي قاسا بأها yanzu ka duba kamar yadda na ba da misali jiya a ce mutum ne an ɗauke shi amanar aiki ya ɗauki ma'aikata sai ya zo ya rinka sayar da appointment mutum ne ko kana minista ko kana gwamna ko kana wani abu ka ba da kwangila ka jira fatantin a wajen wanda ka ba mu kwangila ina amana take ina amana take talaka da aka sa maka doka an ce ka bi doka ka yi bi ina amana take kai ma so kake ka cuci dan uwan ka duba fa yanzu ko abinci aka zo rabawa ko abinci a makka muna aikin maka za a kawo take away ne iya nan ku za a kawo sai an kirga amma wallahi ka ajiye abincin ka gani wani in ya guda biyu zai dauka kuma a makka ba yaje dan najeriya ne haka ya tafi ta amma amma biyu zai dauka to an kawo ku dubu biyu ne misali take away din nan guda dubu biyu aka kawo ka dauki guda biyu ka shiga ɗakin ka shin kam akwai wanda zai rasa ko babu to shi kuma wanda ya rasa dan uwansa alaji zai cuce shi shi kuma wanda zai zo zaga zai zagi wakilan da aka haɗa su da shi ya ce ba su ba shi abinci ba saboda zalunci kuma dan uwansa da ya zalunci yanzu a sanar nan na ana cewa kamar an ce za a fitar da ton dubu arba'in ne ko mene ne kamar dai na so na ji haka gwamnatin tarayya za ta fitar da wannan dan a taimaka ma waɗanda suke cikin wani hali to za ka ga irin rabon da za a yi Wataƙila wanda duk ya kamata su samu rabon ba za su samu ba to akwai zaluncin da ya fi wannan a tara maka wata, ba su da abinci talakawa ne ba su da ƙarfin komai ba sa ƙaruwa da gwamnatin ta hanyar samun salari hasali ma sai dai su tara ba gwamnatin duk wanda ya je kwanta akan ta asibiti ya biya ko ba ka bari ya karbi kati ya biya wannan aka ba da gero aka ce a raba masa kuka yi hayaniya kuka yi hayaniya kuka haya haya abin yanzu ya wuce ba su ma samu ba na taba jin kamar wani yana cewa an taba kawa bibiro daga kasar makka a raba wai lokacin ko menene menene amma dai ba abin da wasu ko labarin ba su ji ba kai ba ma wannan ba yanzu idan baka yi sa'a ba rigakafi da wata ƙasa ba fa ɗan ƙasar ka bane shi tausayin ƴan ƙasar tausayin ƙasar ku yake da ku ya turo kafi a matsayin kyauta kyauta amma sai wani ya zo ya ɗauka ya je ya sayar ko ba kwanan nan aka zo ana raba gidajen sauro ba aka kama wasu sun sayar daga cikin ma'aikatan ina amana kake wannan shine zai zo ya zauna ya ta zage shugabanni ya ce ba a gaskiya ba kai fa yanzu gara ɗaya ka samu gidajen sauro aka baka gidan sauro to kai kuma talaka matsalar ka shi ne mai raba gidan sauran idan ya zo gidanka ya tambaye ka matan ka nawa sai ka ce hudu kuma guda ɗaya ce kai talakan kai kake wannan aiki? sai ka ce hudu yaran ka nawa guda biyu ne sai ka ce guda bakwai ne ka ɗauki gidan sauran nan ka je ka rinka sayarwa ɗari biyu to da kai za a gyara ƙasar ko da kai ake rusa ƙasar da kai ake rusa kasar don haka gaba ɗaya mu ba mu da gaskiya mu gaya ba kanmu gaskiya ba mu da gaskiya to shi kuma Allah yana kallon mu shi yasa yace innama baghiyukum ala anfusikum ku je ku kai zalincin ku akan ku zai kare ni ba zai zo kuna ba ba wanda yake so wallahi zalunci Allah gidan sauro an ba ka karaba akan wannan kake ƙarya kai talaka akan wannan kake karya madadin kake ma matar ka ne ta ce hudu madadin ƴaƴanka biyu ne kace biyu ne a baka sai ka ƴaƴanka takwas bayan masu raba sun tafi ka ci wannan amanar kayi karya kuma bayan sun tafi ka su tafi yayin yin za kawai sai zai in sayar bayan ka ci tafi ƴan isa ma suke gyaru su da suka kawo maka abu shi za nan kasar ne ma'aikacin gwamnati zai shekara arba'in ko talatin da wani abu yana aikin gwamnati ya gama ga kuɗin ba za a biya shi haƙƙinsa ba wani ɗan uwanka ne ma'aikaci wanda yake kan aiki yanzu sauransa shekara goma ya yi ritaya shekarar kansa ya shigo layin da kai ka shiga shi ne yake tsayawa ya sai a kaza wannan benefit ɗin naga, a kaza shi kashi goma ma'aikaci